janar manguno ya ce ba za a yi sulhu da miyagun iri ba kawai murƙushe su za a yi da hakan ke nuna gwamnatin tarayya ba ta ga amfanin sulhu da masu rike makamai ba da ya kai ga shi kansa shugaba buhari ya ba da umarnin buɗe wuta ga duk wanda aka gani da bindiga a daji ba tare da bin ka'idar doka ba taron da zai hada da makiyaya da wasu da lamarin tsaro ya taba shafa inda za su karfafa batun zama don tattaunawa da waɗanda suka ɗau makamai don kwance musu ɗamarar faɗa ta lalama da yiwuwar samun diya akwai mitin din da za mu yi akan dai a irin matsalolin arewa ne wai na gani har shi da Ahmed Gumi tare da shi dai za a zauna da wasu manya-manyan mutane. Za mu je za mu tattauna sosai da sosai amma na ce don Allah su gayyace iri-irinku. duk da haka ba cikakken labari kan taron amma ɗaya daga mahalarta taron makiyayi abubakar usman shumo ya ce dr ahmad gumi ne ya gayyaci jama'a da za su yi ƙoƙarin jan ra'ayin hukuma ta sake gwada sulhun ta hanyar tattauna da waɗanda suka zama bara gurbi hakanan shumo ya nuna damuwa ainun ga yadda masu satar mutane suka koma sace ɗalibai a makarantu da ya ce hakan babbar barazana ce ga ci gaban ilimi a yankin arewacin najeriya sunana muhammadu dodo oroji idan aka yi sulhu da su zai sauki har a waye gari cewa ba wanda yake wani abu don wani mutum da ya kashe wani ya san cewa shi ma ba za a bar shi ba komi dadewa na ganin za a samu kungiyoyi ko mutanen da suka san wannan mutanen to ya kamata a kira su zauna da su kowace jiha a yi sulfu in ka duba kowane lokaci aka yi magana da cewa suke an canje musu shanu a yi musu kansu limini ne gwamnati na iya taimako waɗanda aka wannan in su ne suke abin nan suka hasala suka zo suka yi in kuma wasu ne suka shigo a cikinsu su suka koya musu wannan abun duk a neme su daga ina suka yi to yan ƙasa ne yan waje ne a bincika bilhaƙi a tabbatar da cewa sulhu yana da kyau duk abu na duniya da sulhu ake yin sa Shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayyabo ya ce dalilai na tsawon shekaru suka haddasa taɓarɓarewar tsaron da sai an zauna a gano bakin zare. Ai abu ya bayyana cewa ba haka kawai abu yake faruwa ba. Tunda maganganu suna faruwa iri daban-daban kamar da alamun cewa waɗanda suka kamata su hana da hannunsu a ciki. Kuma na sha faɗa ba ɗaya ba biyu ba uku ba tsawon shekaru cewa duk abin da ga anya anya anya anya hana shi yaƙi hannuwa masu ikon hanawa ne suke yi. ko suke sawa a yi da izininsu duk abin da so su danne ai kaga sani abacha ma lokacin da shugaban kasa ce duk irin irin wannan calamities din da suke faruwa in ya wuce awa ashirin da hudu ba a yi maganinsa wato da hannun gwamnati a ciki to gwamnati kuma ya danganta babba a bace ba sai lalle kai tsaye shugaban kasa ko gwamna kai tsaye ba a in dai a cikinsu akwai gurbatattu kuma suka yi amfani da damar suke da suka yi wani abu da gurbata to Allah ya sauke sai dai neman gyara kuma idan ba mu gyara ba to Allah zai gyara wani abun damuwa shine yadda kalubalen na tsaro ya shiga wani sashi a jihar Kebbi inda akalla aka sace wata mata a yankin karamar hukumar Kalgo kazalika da samun tsama tsakanin Fulani makiyaya da wasu masu shigin yan sintiri Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya